addu'a ta ƙarshe ita ce addu'ar da ake yi in an je ziyarar kabari addu'a ta 165 assalamu alaikum Ahlal diyar amincin Allah ya tambata gare ku ma'abuta wannan gidaje Allahu akbar ka ji ahlal diyar ma'abuta gidaje kenan wannan kaburka da suke kwakwance malam gidajen su kenan gidan da kuma kowa sai ya tafi matsatsan gida min muminina wal muslimina cikin mu'minai da musulmai muminai su ne matakin farko sai musulmai a mataki na biyu kenan wannan makabartar koda da musulmi da kafirai za ka yi wannan sallama don ka keɓance minal mu'minina wal amincin Allah ya tabbata gare ku cikin muminai da musulmai wa inna insha Allah bikum lahiquna mu ma insha Allah muna nan tafa za mu haɗu da ku kaji fa kai haka kake faɗa mu ma insha Allah muna nan kamar kana ce wannan gawar ni ma ina nan tafi kamar dan uwanka ne ya tafiya ya tafi kaza ka ce ni ma ina biyo ka ni ma zan tafi kuma wallahi sai ka tafi ko kana so ko ba ka so wallahi sai ka tafi Allah ya sa mu cika da imani ustaz eh na Allah ba mu sa'a tafiya wanda ya tafi dai ya tafi wanda ya tafi dai ya tabbas wanda ya tafi ya tafi muna neman Allah ya sa mu tafi a sa'a dazun nan dab da asuba nake nake tuno wasu bayan Allah da Allah musu rasuwa mutanen kirki masha Allah masha Allah tabarakallah masha Allah tabarakallah wato mutanen kirki masha Allah amma ba sa nan yanzu wallahi masu kazar kazar amma yanzu ba sa nan kamar ga su ka bude ido kame ka kira su amma sun tafi kuma mu ma haka wata ran da a bada labari a ce ba ma nan wai suna wani wuri suna kabari suna kwance ana can kuma ana ta haɗuwa da abin da aka aikata in khairan fa khairan wa in sharran fa sharra to babu abu mai tada hankali irin ka cino mutuwa wallahi gaba ɗaya sai ka ji ba abin da ke ma daɗi duk wani lissafin ka fa yankakke ne shi yasa ake cewa wai hadimul lazzati mai hadim mai rusa jin daɗi ko me ka sa gaba wallahi kana tuno zaka mutu zancen ka ya ƙare kuma kana mutuwa dinnan komai ya ƙare kana mutuwa komai ya ƙare shikenan motar ka ba kai za ka hau ba wani ne zai hauta ɗakin ka ba kai za ka kwana ba wani ne zai kwana wai rigar ka sai an raba takalmin ka sai a raba a rarraba mutane a ci shikenan kuɗin da kake da shi sai a je a ta bincika sai aka kasama mutane wai an gama labarin ka wai ka ta shikenan malam ya matan ka kuma suna nan kafin su gama ta kaba ma wani yana neman su ba za ta yi maka wafa'i ta ce ya? saboda wani wani na haƙura ba zan yi aure ba wallahi aure za ta je ta yi kamar yadda kai ma in ta mutu din kaure kake zuwa kai zuwa za ta je ta auren ta sabon aure kuma a yi mata guda da komai ta gyara ɗakin ta ta sake sabuwar rayuwa a cikin amarya la ilaha illallah Allah ya mana afuwa ba wani wanda baya canja maka ba zai canja maka ba sai ɗanka ɗanka ba da ka haifa wannan kan ba yadda za a yi jikinka ne dole dole yana dangantuwa gare ka amma matar taka da ka aura kuka rabu da duk kaunar da kuke da soyayya da kuke da ita kana tafiya za ta je ta aure kuma ba mamaki wata kila a lahirar ma ba za ka haɗu da ita ba duk hidima duk wahala duk zaman da aka yi duk wane ne duk menene kalas wannan yake nuna mana duniya ba komai ba ce malam annabi muhammad ne kadai allah ya haramta a auri matarsa bayan ya bar duniya muna nan tafe za mu zo mu tarar da ku kuma gaskiya ne wa yarhamullahu almustaqdimina minna almustaakhirin ya Allah kai rahama ga waɗanda suka gabace mu daga cikin mu ya Allah kai jin kai da kuma waɗanda suka saura kana faɗa wannan fa kana shiga makabarta abinda ake so ka fara faɗa kenan kana tsaye a bakin kofar makabarta ko kana faɗa kana tafiya Allah ka ji kan wanda suka gabace mu Allah ka ji kan wanda suka saura as'alullah lana walakumul afiya ina neman wa kaina da ni da yan uwana da muke raye yanzu da ku da kuke kwanci a wannan kabari lafiya da afuwa in an ce lafiya a wurin mamata shine afuwar ubangiji kada ya musu azaba kada ya musu azaba malamai suka ce an so yawaita addu'a ga mamata duk wanda ya je kabari ya yawaita musu addu'a yanzu anan gurin kulora. a cikin wannan kalma da annabi ya karantar da mu mu yi wa mawata akwai roƙon mamacin ba a roƙon mamaci hadisin imam muslim ne ba a roƙon mamaci shi ake roƙawa so duk wanda ya ce ka je kabari ka roƙi mamacin shi za ka roƙa to ya canja tsarin annabi sallallahu alaihi wasallam akan yin addu'a wa mamata dan ko shi yake da tsananin bukata sama da kai wallahi ya zama shirka ku roƙar wa mamatan ku addu'a da kuma su waɗanda suka je wurin Allah ya fi kuma an so a tafi babu takalmi kamar yadda muka yi bayani saboda hadisin nan da manzo Allah yake cewa wani mai takalmi ya taini aka ce alqi taika ka cire wannan takalma naka ka zubar da su ya kai mai takalmin sabtiya wasu malaman sun ce takalmin su irin wannan takalmi takalmi ne da ake sau da babu gashi a jikinsa na fata zalla da sauransu so ya ɗan uwana wannan ita ce addu'ar da ya kamata mu haddace a cikin akwai wanda baya zuwa makabarta babu ko to amma a cikin mu akwai da yawa wanda ba su iya wannan addu'ar ba yanzu yanzu nan kana komawa gida za a ce makocinka ya rasu a je abin ne shi yanzu yanzu a iya cewa wani naka ya rasu za a je makabarta to tunda muna zuwa makabarta to ya kamata kuma mu haddace wannan addu'a dan mu samu rahama kuma mu nemo romo mutum rahama